Gwamnatin tarayya ta ce ta samar da tsare-tsare masu sauƙi wa manya da ƙananan masana'antu ta yadda za su sarrafa hajjansu su kuma sami kasuwanni da za su sai da su su sami riba. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshinbajo ya bayyana hakan yayin da ya ƙaddamar da shirin tallafi wa matsakaita da ƙananan masana'antu da gwamnatin tarayya ta bullo da shi. Shirin wanda ke ƙarƙashin shugabancin mataimakin shugaban ƙasar, gwamnatin tarayya ta bullo da shi ne ta yadda masu ƙanana da matsakaitan masana'antu za su iya samun rancen kuɗaɗe cikin sauƙi da rangwami da samun horo da shawarwari kan yadda za su inganta sana'o'insu. A cewar mataimakin shugaban ƙasar Yemi Oshimbajo, gwamnati ta haɗa kan hukumomi da ke da ruwa da tsakiya harkar masana'antu da suka haɗa da hukumar tantance abinci da magunguna ta ƙasa, hukumar tabbatar da sahihancin kayayyaki ta ƙasa, bankin masana'antu, gidauniyar horar da ayyukan masana'antu da dai sauransu don sauƙin sarrafa kayayyaki. So the custom service. Oshin Bajo ya ce yanzu haka hukumar hana fasa fasakori ta ƙasa wato kwastan ce za ta jagoranci duba duk wata hajja da za a shigo da ita ƙasan nan saɓanin yadda a da hukumomi da dama ke gudanar da bincike da ke ɗaukan tsawon lokaci. Mataimakin shugaban ƙasar ya ce za su tabbatar da cewa duk wanda zai gudanar da kasuwanci a Najeriya zai yi ba tare da wata matsala ba. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce gwamnatin jihar ta shirya don haɗa kai da bankin masana'antu don samar wa ƙananan masana'antu naira biliyan biyu don inganta sana'o'insu. We continue to sustain our investment in skills acquisition and enterprise development so we can enhance the economic well of our citizens. Gwamna Lalon ya ce za su ci gaba da horar da matasa sana'o'i don inganta tattalin arzikin al'umma da ƙasa baki ɗaya. Na tattauna da wasu masu sana'o'i daban-daban da suka baje kolin kayayyakin da suka sarrafa. Sunana Abubakar Shabu abdullahi narkuta bayan tsohon aiki da ake da na salka walki siddin doki jaka angara mailbox da kuma malafan lokacin colonial era to abin ya kyankyashe ya shiga zamani har fin kai ga muna yin sassan jikin mutum in an rasa yanzu haka anan nan na zo da kafafuwa wanda aka yanke daga cinya da wanda aka yanke da kasan gwiwa na zo da tafin hannu wanda aka rasa kwaya yatsu hudu na hannu akwai ma gabar dan yatsa kawai ma ita ma nazo ita kuma sannan nazo da ainihin kunne na wanda ya ya rasa kunnuwansa guda biyu duka sunana Jerry Isaac Malo to a nan mun kera tractor ne tractor noma ake ana amfani da shi a yi noma ana amfani da shi kuma a yi shukin dankali ana sake amfani da shi a yi shurbe shi tractor kuma za a yi amfani da shi a yi girbin dankali da shi sunana Deborah Bere sana'a ta dinki ne yanzu yara in sun koya dinki siyan keken ma ba sa iya yi kama shagon ma wahala ne abubuwan duk sai a hankali in sun yi taimako yana da kyau karamar ministan masana'antu ciniki da zuba jari aisha abubakar ta ce a lokutan baya ana ba da tallafi da sunan ƙananan masana'antu amma baya isa wurin waɗanda ya dace so we hope that the state council will be able to take on this and know who is getting what how much they got Ta ce zarafi ne da gwamnatocin jihohi za su iya fayyace wa ke samun me nawa suke samu da ma me suke yi da shi. Ya zuwa yanzu dai jihohi hudu ne suka amfana da wannan shiri wanda ake sa ran kaddamarwa a jihohi talatin da shida na Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.